Ƙungiyar haɗin kan Fulani Bororo na ƙasar jamhuriyar Kamaru da ake kira Buskuɗa sun bawa dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru gudunmawar shanu guda 29, buhun shinkafa guda 50, man girki karton 20, buhunan gishiri guda 20 domin ƙara musu ƙwarin gwiwa na yaƙi da suke yi da ƙungiyar ta'addancin nan ta Boko Haram. Wannan kyauta dai sun miƙa wa magatakardan ministan harkokin cikin gidan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ne Pierre Esomba. Gudunmawar dai shugaban kungiyan buskuɗe ne na ƙasar ta jamhuriyar kamaru alhaji manu jaji gidado shine ya mika cikin jawabinsa ya ce matanmu da mazanmu da dabbobinmu mayakan boko haram sun kwashe su sun kai su cikin dajin tsakanin kasar jamhuriyar kamaru da ƙasar tarayyar najeriya ya ce mu duka 'ya'yan wannan ƙungiya ta buskuda muna lalaye marhaba da irin aikin da zaratan sojojin kasar ta jamhuriyar kamaru suke yi domin cimma burin na zaman lafiya a kasar baki daya shi ma magatakardan Pierre Esomba ya ce wannan hoɓɓasan da 'yan kungiyar ta buskuɗa suka kawo zai isar nan take ga hukumar ta dace kuma ya ce yana fata sauran kungiyoyi za su yi koyi da irin wannan kyawawan ɗabi'u da kungiyar ta buskuɗa take yi domin cewa suna da tattaku wannan kungiya dai ta haɗin kan fulani wanda ake kira buskuɗa a dunkule suna gwagwarmaya ne na nema wa fulani Fulani Bororo yancinsu musamman ma wajen samar musu da ilimi na zamani da na addini don cewar kar a basu a baya wajen ci gaba da ake yi a faɗin duniya baki ɗaya kan haka ne na hira da Malam Harusha Aibu wani kusa ne a cikin kungiyar ta Buskuɗa ko ya yake ganin irin wannan hoɓɓasan da kungiyar tasu take yi ga abin da ya ce. Wato kungiyar mu dai muna kokari ne mu wato yancin Fulani yan uwanmu waɗanda suke nan a jeji ta bangaren ilimin zamani da addini kuma muna kokari domin mu samu samu yan uwanmu su shiga cikin rayuwar zamani. Malam Haro ya ci gaba da yi min bayani na irin yadda wannan kungiya ta hazaka domin bayar da gudunmawa ga zaratan sojojin na kasa ta jamhuriyar Kamaru Da irin ci gaba da hirar da muka yi da shi. Mun ba su waɗannan taimako ne domin su samu azaka wajen yaƙi da suke yi da 'yan Boko Haram. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.